sai in yi muna ishara ƙarshe ga wata musiba wadda na ga da yawa yawan mu musamman mu ɗaliban ilimi ba mu kula da ita ba yanzu ba gangar siyasa ta motsa ba yanzu ba ana nan shedan ya kururu ta kururuwa ta ba to matsalar da akwai yanzu ana nan ana tsaye da yan takara mata kuna da wannan labari ko ba ku da wannan labari ana nan ana tsaye da yan takara mata a jihohin Najeriya ina nuhin umuman jihohin Najeriya khususan kamar jihar Adamawa jihar adamawa mace na nan sai su a takara goya ma mace baya don ta tsaya takarar gwamna ko sanata ko reps ko wani mukami wanda za a zaɓe ta ta zama shugaba saba ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka muna kira musamman ga malamai adamawa ku ji tsoron allah ku hito ku yi bayani filla filla sarakuna na adamawa ku ji tsoron Allah saba ma manzon Allah wurin tura mace ta zama wakiliya wannan abin yana iya jawo tattalin arzikin adamawa ya ruguje nassin hadisi daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sahihul Buhari hadisin Abi Bakarata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yubliha qaumun mutane ba za su taba rabauta ba waɗanne mutane manzon Allah yace wallau amrahum imra'a waɗanda duk mace ta jibinci al'amarin su nassin hadisi daga bakin manzon Allah la ya yahtabilu ayi ihtimal bai doka kowane irin tawili balle ka ce to ai kaza to ai kaza lokacin hada manzon Allah ke wannan magana farisa sarki kisira da ya mutu an ka dauko ce an ka azza manzon Allah ka hadin wannan magana ma'ana rabun duniya da lahira ba a samu ne mai sun ya saurari bayanai game da wannan matsala don Allah ku diba tafsirin babban malami ibnu kasir al ahkamil a'a eh, a tafsirin Qur'an al-Azim na babban malami Ibnu Kasir shi ma imamul al-Qurtubi yayi magana inda ibnu kasirin yi wannan magana Ibn kasirin yana cikin malaman harko don tun shekara ta 774 bayan hijira ya bar duniya to a cikin tafsirul qur'an al-azim da zo fadin fassarar faɗin Allah ar-rijalu qawwamuna na an-nisa'i Ƙarƙashin wannan jumla da Allah ya ce ar-rijalu na 'ala nisa'i babban malami ibnu kasir sai ce ai huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha sai ce wa rajulu khairu min al-mar'a wa li hadha kanat an-nubuwa muhtasatun bir rijal wa kadhalika al-mulku al-a'zam me ka ibnu kasir yace li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam lan yubliha qaumun wallau amrahum imra'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba za su taba rabauta ba waɗanda mace ta jidinci al'amarin su ibnu kasir ya ce ai huwa ha ana nuhin shine shugabanta wal hakimu alaiha shine mai zama mai hukunci a kanta wa ha shi yake ladabtar da ita yace wa rajulu khairun min al mar'a namiji ya fi mace da nassin aya na alqur'ani ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa su an masu tsayuwa akan mata Allah ya fifita shi ya ga dama don haka wa rajulu khairun min al mar'a shahid a cikin maganar ibnu kasirin sai ce wali hadha kanatin nubuwa muhtasatun bir rijal saboda haka annabta take banta ga mazaje kuna fahimta wa kazalikal mulku azam haka mulki shugabanci ta zama sanata ko gwamna ko yan majalisar wakilai haramun na shi ma imamul qurtubi a cikin aljami'u li hakamil qur'an shi ma karkashin fadin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i shi ma haka ya fada yace yaqumuna bin nafaqati alaihinna su suke tsayuwa da ciyarwa ga mata fa inna fihimul hukama wal umara'a wa man yagazu wa laysa zalika fil nisa'i inji imamul qurtubi kenan shi ma imamul qurtubi tun shekara ta 671 bayan hijira ya bar duniya yake yake fassara wannan faɗin Allah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa yace maza su suke tsayuwa da ciyar da mata to kamar ana son a san meye meye illa sai yake cewa fa inna fihimul hukama a cikin su ake samun masu hukunci kamar alƙalai waɗanda suke yanke dokoki wal umara'a da shugabanni kamar gwamna kamar sanata kamar shugabancin musulunci ba wani wanda za a sa sewa sai mace inji imamul qurtubi shi da fa inna fihimul hukama wal sai namiji ba a sa mace bahaushe ce bakin da bai kure mayi na ba mayi bane fa inna fi al-hukama wal umar wa man yagzu da waɗanda suke jan tawaga ta yaki komanda na yaki ana sa mace shahid a cikin magana sai imamul Al-Qurtubi ya ce walaysa zalika fin nisa'i wannan babu shi a cikin mata ba a sa mace ta yi shugabanci haka babban malami imamul Al-Bagawi a cikin Sharh Sunna shi ittifaqin malamai ya hikaito can malamai sun ittifaqi akan cewa mace ba ta yin mi ba ta yin shugabanci bayan imamul bagawi a sharhu sunna ina gaitar ku ɗauko dauko ahkamul qur'an na babban malami ababakar ibn al-arabi shi ma da yazo irin fata wadda imamul bagawi ya kawo na ittifaqin malamai shi ma ita ya kawo imamu shaukani anaidul audar shi ma da yazo yana karanta wannan hadisi na imamul buhari hadisin abibakarata yace wa fihi dalilun a cikin wannan hadisi akwai dalili akan mi akan cewa mace ba ta shugabanci in jiwa in ji imamu shaukani duk abin da nake so in yi muku ishara shine yan dimokuraɗiyya dole dole sai sun saba ma manzon Allah don haka yanzu da kayi wannan magana ganin ka aka yi wani bakauye wani muzi ka saba ma zamani kayi kaza ya za ha kawo ai yanzu dimokuraɗiyya akai ku da Allah akwai wata doka da ta cire saka sai ka zaɓi mace akwai doka da ta cire saka sai ka goya ma mace baya Allah maɗaukaki da kai ne yake inkari ga irin waɗanda ga dokar da Allah ya hukunta cewa a yi suna ɗaukar cewa a'a a bi constitution ko a kaza kuma suna da dama constitution lalura ya zama muna tsakanin ku da Allah lalura ya zama muna ko ba lalura ba don shi ita wa demokuraɗiyyar da kuke ganin rashin da ake cewa rashin uwa ka sa uwar ɗaki eh ko ba shi bane mu wallahi ba mu yadda demokradiya ba ba mu sonta amma lalura ta zama muna to tunda ta zama muna lalura sai mu yi amfani da ita duk wanda muka gani mai yar dama dama sai a yi mi sai mu kawo shi don mi don ya ruhe muna wata kafa wadda muke ganin ana iya amfani da mulkin demokradiya a cimma wannan kafar Allah madaukaki yake cewa alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taguti wa qad umiru an yakfuru bih Allah yake cewa alam tara kai baka gani ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam ilal lazina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayka zuwa ga waɗanda suke gari suke raya cewa sun yi imani da abin da anka saukar gare ka bi anka saukar ga manzo Allah alqur'ani wasaukar wa ma unzila min qablika abinda anka saukar gabanin ka shine at-taura da injila su ce sun yarda sun yi imani amma tare da haka yuriduna an mu ila tagut suna son su kai hukunci ga wata doka wadda ba ta Allah ba wa qad umiru an yakfuru bih an yi umurni a kafirce ma wannan dokar wadda ba ta Allah ba wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasuli Allah ce ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa in ka ce musu ku zo zuwa ga Allah ku zo zuwa ga manzon Allah ga hukuncin da Allah ya ce abi ga dokar Allah ra'aital munafiqina sai kaga munafukai ashe alama tana nuna ne, alama tana nuna duk abin da anka ce ya tabbata daga manzon Allah wani ya ce a'a ai mu saboda kaza ashe mi suna ne ashe sai kaga duk babban da ya ji zahin abin da an wa dubaura mi suna ne hukuncin da an kai mata hukuncin mina hukuncin addini na in wani yajji bakin ciki mai suna ne illar da suke kawowa sai ka ga babu lokacin da ƙur'ani zai bar wata kafa sai Allah ya ce ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa suna kaucewa da gare ka wata irin kaucewa ashe me yake faruwa yasudduna an ka sujuda suna kaucewa zuwa gare ka wata irin kaucewa ashe manyan da sun ka kakkauce ma abinda ke faruwa me suke kawowa illa me illa da suke kawowa me suke kawowa illa abinda suka cewa saboda siyasan mu saboda kaza saboda kaza to sai Allah ya ishara suna faɗa cewa in aradana illa ihsanan wa tawfiqa abinda suke cewa mu ba mu nuhin komai sai kyautatawa da yan muwafaka ai abinda ya samu ka hitowa mu kare mu in aradana illa ihsanan wa da daidaitawa tsakanin mutanen kudu da mutanen arewa don Allah haka suke faɗi ko ba haka suke faɗi ba Allah madaukake ce fa kai kaifa a Sabatun musibatun Kayi, Halifu na billah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa Allah madaukaki bayan ya faɗi cewa yasudduna anka sududa salace fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim yaya lamari zai kasancewa idan wata musiba ta same su bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu sun ka gabatar sun saba ma Allah sun saba manzon Allah sun maja'u ka sai kuma kaga sun zo ma ya halifuna billahi suna rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa daman nayi muna iktibasin shahid a cikin ayar suna cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqa Eh? Eh? to ai Allah maɗaukaki yana son ya ba manzon Allah umarni game da irin su ma'ana kai yanzu malamin addini ko wani dan demokradiya ya ce ma ai ku yi hankuri da abin da ya faru mun ka dan kauce saboda kaza salace ulaiikal ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'ril anhum wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga Allah ya ce ulaiikal ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim irin waɗanda Allah ya san abin da a cikin zukatansu shine ulaiikal ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim nami kenan na muna huci sai ka ce manzo Allah fara da anhum ka kawar da kai daga gare su mutanen banzana kan ma ka juya ka dibe su duk maganganun su banzana wa izhum kai musu wa'azi jawo ayoyi jawo hadisai wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ka faɗa musu ga kawunan su magana wadda ta kai matuka wadda ga hujja kamar alala ba a dauka ka faɗa mu basarakewa ne da gwamnawa ne da dan wa ne da sauran mutane cha yadda kun kai wadai da abinda wadda ta cimtuncin manzon Allah ta yi an kai mata Allah shi wadai da ku wasu na cha wai me ke sa muna zaho maganganun saboda maganar ta yi muna zahi ba a taba wani abu da ya taba mu kamar wannan ala da sun kai da abin da an kawo da ta mutuncin manzon Allah ba don shi kuke jin muna yi muna hawa don su san mi don su san cewa da gaunin mu Allah ya san abin da a cikin zukatan su na munahuci Allah ka isa mu musulunci da addinin musulunci gare mu don haka shahid abin da nake son ku lura ita ma wannan aya su ce fasarar gatari ta an kai mata ku dauku har yanzu tafsirul qur'anil azim na babban malami ibnu kasirin da ya kawo wannan aya sai ya ce haza in min Allah ta'ala alaman yadda il imana wannan inkari ne da wurin Allah ba da wurin wani malami ba alaman yadda al-imana bima anzalallahu ala rasulihi ga wanda yake da awar yayi imani da abinda Allah ya saukar ga manzo nai shine wal anbiya al aqdami da kuma annabawa waɗanda suke sun ka gabata inkari na Allah ke alaman yadda al-imana alama bima anzalallahu ala rasulihi da abinda Allah ya saukar ga annabawa ne da annabawan da sun ka gabata gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka yuridu tahaqqu kuma yana nufi yana son ya kai hukunci zuwa ga wani abu wanda ba littafin Allah ba ba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ba in jiwa in ji ibnu kasir yace yuridu tahakuma indal husuma yana nufin ya kai hukunci lokacin da anka samu wata jayayya ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih zuwa ga wani abu wanda ba littafin Allah ba sunnar manzon Allah ba duk abinda nika so in yi muku ishara addu'o'in musulmi sun karɓu ko ba su karɓu ba wallahi duk wanda ya ci mutuncin addini sai Allah ya kunyata shi duk wanda ya ci mutuncin masu addini sai Allah ya kunyata shi don haka abinda muka addu'a Allah yadda ka gwada muna kunyar wasu mutane Allah ka ƙara kunyata su Allah yadda ka gwada muna kunyar su Allah ka ƙara kunyata su Allah ka sa muƙami ko na cikin gidansu sun ƙare jama'a wasu sun yi kunya ko ba su yi kunya ba me ya ja musu kunya shine addu'o'in waɗanda an ka zalunta mun ga kunyan na Bauchi mun ga kunyan na Sakkwato? muna jiran kunyan na Zamfara ya Allah muna tawassuli da sunayenka da siffofinka ya Allah yadda kake sa ruwa su kwahe su malale a gaza kwasa su ya Allah ka kwahe gwamnatin Sakkwato. amin Allah ka kwahe gwamnatin Sokoto Allah ka kwahe ta take kwasuwa Allah ka kwahe gwamnatin Zamfara wannan haɗuwa da an kai Allah ka tarwatsa ta Allah jinin mutane da an ka zubar an ka hada kai da yan ta'adda don a zalunci mutane ya Allah kana gani ka san abin da an da abin da an bayyane Allah ka isa matalakawan Najeriya don haka yanzu an yi ishara mutane sun gani babu jam'iyyar manzon Allah ko akwai ta don haka ku ɗaga kowa ku yi mai hisabi kowa ku daga shi ku yi mai hisabi kuna ganin yadda Allah ka wa azzalumi yanzu ku diba shi wannan na sakwato tsakaninku da Allah yana cikin bakin ciki ko bai cikin bakin ciki kuɗin mu da an ka dauka an ka dai a nan bara a ibon edo state an haka ma arna makiyan mu makiya addini ga mutanen Isa da sabon birni da Raba da Gwaranyo da Illela yan gudun hijira sama da mutum dubu arba'in an ka dauka kuɗin mu an haka kuɗin mu sun tafi ga banza an zalunce mu ko ba zalunce mu ba muna roƙon Allah yadda kasa yan gudun hijira bakin ciki Allah ya sa wannan so mataɓina. Allah ya sa wannan so ina Allah ka ɓaci mulki gare ka ya jarabe ka da sunai jama'a jiya ya kwana da bakin ciki ko bai kwana ba Allah ya sa wannan rashin nasara da ya hango ya sa farawa ta nan zai dawo ya samu rashin nasara kuma a kai shi dogon gida waɗanda ba su san dogon gida ba su ji kire wani haushin sakkwato ya faɗa musu inda a dogon gida saboda haka abinda ni kai muku ishara mu ci gaba da addu'a Allah yana karɓar addu'a wanda an ka zalunta kuma wallahi duk mumini musulmi mai imani in ya ga yayi addu'a ya ga ijaba ga addu'a yana muna jin daɗi ko bai jin daɗi don shi kuka ganin muna jin cewa lallai addu'o'in da mun kai cikin sujuda sun karɓu zalunci zaluncin da an kawo mutanen jihar Sokoto Allah ya karɓa wanda ya ɗauki arna ya bar ƴan uwa ne Allah ya kunyata shi ko bai kunyata shi ba sannan zalunci da cin amana ba yau ya fara ba ku ɗauki misali da cikin gida wada yawa maniru dan iya Allah kai mai hakan wada yawa maniru dan iya Allah kai mai hakan a'a ba kan fara za ku yi ba abin da ya kamata ku tambaye ni in dai abin kwarai yawa maniru dan iya don Allah misa ba su cewa amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta